Su dai 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje kan yi amfani da katinsu da ake kira debit card su zara adadin abin da suke bukata daga asusunsu da ke bankunan Najeriya. Daga ran ɗaya ga watan Janairun shekara mai kamawa za a dakatar da wannan tsari. Shin ko ina dalili? Mr. Moses Tule, daraktan manufofin kuɗi ne na babban bankin Najeriya. But we've noticed substantial abuses, so much abuses. Mun yi la'akari da irin badakalar da ake tafkawa, badakala sosai fa ba ma zamba cikin aminci kaɗai ba, ta kai ga ƙasarka na cikin matsala kai kuma kana tallafa wasu wani likito da tattalin arzikinta yayin da mutane ke amfani da irin wannan katin na fidda kuɗi wajen shaƙe tattalin arzikin ƙasar muna kallon hakan a matsayin wani ƙoƙari na yi wa tattalin arzikin ƙasar tu'annaci money laundering. To shin wannan tsari zai zo ne har zuwa yaushe? Policy has a time when you would have to step back and review. Kowane irin manufa na da lokacin da za a sake yin bitar ta. In aka fara wani abu kuma ka ga hakan na haifar da wata matsala daban. Mu da sauran masu ruwa da tsaki sai mu zauna a sake duba al'amarin a gaba ɗaya. A ga ina aka yi kuskure kuma ta yaya za a karfafa tsarin a inganta shi. To sai dai kuma tuni 'yan Najeriya da ke kasashen waje suka fara fargaba dangane da wannan tsari. Bakari Alhaji Bello Arabi ɗalibi ɗan Najeriya ne da ke karatu a Turai. Mataki ne wanda zai takura wa duk wani wanda yake waje musamman ma mu ɗalibai wanda ba mu da wata hanya da za mu samu kuɗin shigowa wadda za mu yi bukatunmu na yau da kullum kama daga biyan hayan ɗaki da muke zanne da ɗan kuɗin sufuri na mota ko jirgin ƙasa da za mu biya daga gida ya kai mu makaranta da ma abin da za mu ci mu sa a baki duk muna samun shi ne ta hanyar amfani da katunanmu debit card ɗinmu na bankunan Najeriya wanda yau idan aka ce maka an tsayar ina tabbatar maka cewa akwai da yawa daga cikinmu wanda za su shiga halin ka na kayi saboda haka ina fata gwamnatin Najeriya ya kamata ta dubi wannan ta sake duba wannan mataki da take so ta ɗauka a ga hanyar da za a a fitowa wannan mataki don ɗalibai su samu sauki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.